Our political opponents will use every means intimidation, false accusation, postal media, and more. Dan kagara da abokan hamayyarmu suka yi na samun mulki za su yi amfani da kowace kafa ta tsoritarwa, kage da amfani da kafafen labarai 'yan gaza gani da sauransu. Kada ku biye musu. Yanzu shugaba Jonathan a kalamansa na kamfe don zaben 2015. It is encouraging that the security situation is improving a little and by the grace of God, elections will be conducted in all states of the Federation. Abu ne mai sanya kwarin gwiwa yadda lamuran tsaro suka dan inganta, kuma in Allah ya yarda za a yi zaɓe a dukkan jihohin Najeriya, in ji shugaba Jonathan. ita ma uwar gidan shugaban patience jonathan ta fito karara ta mayar da martani ga kalaman da aka alakanta da dan takarar adawa janar buhari da ke cewa in ya samu nasarar lashe zaɓe zai soke ofishin uwar gidan shugaban ƙasa ba za mu zaɓi duk wani wanda yake son mu koma madafi don dafa abinci ba da aka koya mara wa shugaba Jonathan baya. To vote for His Dr. Goodluck Ebele Jonathan. Su ma nasu bangaren magoya bayan canji zuwa gwamnatin adawa irin su sanata Danjuma Goje na ganin jam'iyya mai mulki ke da hanyoyin razanarwa ko takurawa adawa. Saboda haka ni ina ganin abin da cewa sai lamido mutanen pdp su tausayawa talakawan najeriya musamman mu mutanen arewa wanda tattalin arzikinmu ya lalace ake walakanta mu wanda kuma yanzu mai girma janar buhari ya fito don ya cice mu cici najeriya kada su kawo mana cikas a wannan abu A yi wannan kwaba a wancan karo shekarun hudu da suka wuce ga dai abin da muka gani wasu muni inda nake magana lokacin da ya wannan kwaban har gida an fafasa sai lami da kuma na zato a matsayinsa mai shekaru da yawa ya koyi darasi bai koyi darasi ba saboda haka ina kira gare shi idan ba zai fito ya goyi bayan janar buhari ba to kada ya bata janar buhari janar buhari mutum ne mai gaskiya mai niyan kawo canji canji mai amfani wanda zai taimaka wa jama'a wanda zai da mu cikin halin kaka da muka samu kanmu a yanzu a Najeriya. 'Yan takarar sabbin jam'iyyun adawa ma na nuna tabarmar na da fadin daukar waɗanda suka kasa samun adalcin manyan jam'iyyu a nasu ra'ayin kuma suna hango nasara. barista kabiru dodo shine dan takarar gwamnan taraba na jam'iyyar pdm ba na daukan jam'iyya karama ko babba zan ba ku misali jihar kano da jihar kaduna su ne manyan jihohi a arewacin najeriya 1979 duk wayannan jihohin guda biyu PRP ta ci zabe wanda ake gani karamar jam'iyya ce dan takara da kuka kawo shine mafi muhimmanci don ya kamata da a ce girman jam'iyya ne da Kano da Kaduna NPN su ci shin ko dai siyasar Najeriya ta zama kowa ya kamo kifi gorarsa in dai karfi na ga mai kiba ne PDP da APC ke da ta goma shi amma in aka bi ta raina kama komai ma na iya faruwa Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya bawan burmi bawan burmi bawan burmi ka sassabar mu ce kan zaben jagora iye iye mulki tutal mulki man tashawa akan mulki fitila a lokacin